وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون kuma ku kyala abin da Allah ya halitta muku shi don ku biya buƙatar ku na gaban matayenku kai ku dai mutane ne masu ƙetare iyakokin Allah ta aikata wannan baƙon abu mummuna